سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وإياك وترهات القوم وخيالاتهم ورؤوناتهم وإن سموك محجوبا har yanzu ma yana magana musamman akan abin da ya shafi a kuma anina nutsuwa wanda ya ba da misali da waɗanda suke ganin cewa suna shiga wata nutsuwa ta yanda ba sa ganin komai sai Allah madaukakin sarki wanda kuma mun yi misali da irin waɗannan halaye wanda ya ci karo da karantarwa ta shari'a za ka ga mutum yana aikata wasu abubuwa wai a aƙidarsa ko tunaninsa cewa shi ya riga ya kai wani mataki na yana ganin Allah ko kuma ya kasance tare da Allah maɗaukakin sarki har ma yake cewa <clears throat> lallai wannan abu ne wanda yake ya saba da shari'a a yake cewa wal maqsudu annahu laula kuma aninatuhu ila lahi لمحقه شهود الحضرة وأفناه جملة فقد خر موسى سائقا لما تجلى ربه للجبل ما لنا صفام ne نمي جرمة musamman tun da irin wannan abu ya faru ga wasu daga cikin waɗanda suka fi kowa kusanci da Allah maɗaukakin sarki babban misali shine misalin annabi musa alaihi salam wanda ya tambayi Allah madaukakin sarki bukata ce ya kai ga Allah yake cewa rabbi arini anzur ilayhi ya Allah ka nuna min domin yi duba zuwa gare ka sai Allah yake cewa nan tara ba za ka ganni ba idan kaga wannan ya tabbatar da cewa ba wani wanda zai ce yau gashi wai ya ga Allah madaukakin sarki Allah ya riga ya kore ya ce tara tarani ba za ka ganni ba amma ga alamar da zan baka da za ta nuna maka cewa ka tabbatar cewa gani na ba abu bane wanda yake mai yiwuwa musamman a gida na duniya ya ce walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani Allah ya ce ma annabi Musa ka kalli dutsen nan inda take tsaye shine tsoro na. wannan babban dutse da Allah ya rantsuwa da shi ya ce masa idan dutsen ya tsaya yadda yake ma'ana a lokacin da ka yi tambaya da bayan ka yi tambayar in ya tsaya yadda yake Allah ya ce to za ka gani Allah ya ce falon mata jalla rabbuhu jabali ja'alahu dakkan wa harwa musa sa'ika a lokacin da Allah ya yaye wannan shamaki nasa wanda shi yake sa bayinsa ba sa iya ganinsa wanda shamaki ne na haske wanda ya fi ƙarfin a ce ido ya kalli wannan haske haske wanda yake mafi kusanci da mu da bawa bai iya sa ya kura masa ido ya kalle shi kuma cikin halittar Allah ne to ina ga Allah da ya halitta za akwai mutumin da zai iya sa ido ya kura ma rana ido ba tare da ya ɗauke idansa ba wannan hasken rana kenan kuma Allah ne ya halicce ta to ina ga shi Allah da ya halicci rana saboda haka malin yake cewa ai abin nufi nutsuwa da ake maganar nutsuwa in ba don akwai sauki na Allah matsaukashin sarki ba da tausayawa ga bawa to da Allah yana iya karar da bawa ma gaba daya bai san inda ya sa kansa ba wannan ta har bawa ya ce wai wannan anina ita ce ta kai shi ga ganin Allah madaukakin sarki ya ce faƙad harwa musa fa'ikan nan ma ta jalla rabbuhu lil jabal ai annabi musa ya fadi ka iya cewa sumanne a sa'ad mutum ya fadi ba baya komo Allah ya ce wa nufi hafi suri fasa'ika man fi samawati wa man fi lokacin da za a yi busa a cikin ƙaho duk wanda yake cikin sama da wanda ke ƙasa za su faɗi gaba ɗaya suna matattu da aka asa'ad ana iya ɗaukan shi akan mutumin da ya rabu da rayuwarsa gaba ɗaya to annabi musa haka ya faɗi bayan allah ya yi tajalli a tajalli daga jala shine yayewa mana allah ya yaye wannan shamaki da ke tsakaninsa da bayinsa to annabi musa bai san lokacin da ya faɗi ba kenan tambaya a nan shine shin da allah ya yaye wannan shamakin annabi musa ya ga allah ko bai gan shi ba tambaya ce ya gan ko bai gan shi ba tunda har ya faɗi ya suma wannan ƙarfin hasken ya fiye annabi musa ya nuna bai gan ba ke to ta yaya wani zai zo ya ce shi a cikin birgimar da yake ga allah ko ai birgima ne za ga mutum yana yin an tambaye shi ce wannan me ya same shi sai ce wai ai yayi fana'i ai yayi jazaba ne ko abin da ake faɗa ke na wasu wannan kalmomin shi ma kan shi wani mai faɗan wannan kalmar bai san me ake nufi da fana'i din ba wani bai san me ake nufi da jazaba ya ce ai wani majazubi ne ai ya kira Allah dan haka shikenan shi ya sai zama kamar annabi Musa amma su a jazaba da suke faɗa cewa ya shiga halin ganin Allah ne ke wannan birgimar da ma'ana abubuwan da yake to ga annabi musa wanda har duniya ta nade a dawo da ita ba za ka kai matsayinsa ba shi bai iya gani ba kuma sannan ba birgima ya yi ba faduwa ya asuma kuma yana farkawa da Allah ya farfado da shi yace subhanaka tubtu ilaika yace Allah na tuwa bai kyautu na yi wannan tambayar ba wa ana awwalul mu'minina kuma ni ina ni ne farkon wanda ya ba da gaskiya da cewa babu wani wanda zai ganta abin nabi kenan haka Allah ya karbi tuban annabi Musa da haka annabi Musa gashi duk da matsayinsa lokacin da Allah ya yaye haskensa ga wannan dutsen sai dutsen ya zama kamar gari kamar yadda za ka ga rairayi ya taru ya yi tudu haka dutsen ya zama da yana dutse sosai sai zama haka to wani ido ne zai iya kallon wannan ya ce wa tadakdakan jabal dutsen ya murmushe shine tadakdaka wa kafatil ardi ya watse a ƙasa min tajallihi subhanahu saboda abin da Allah ya yi na yaye wannan shamakin hada mala yace wannan duk da cewa la yatawahhamu mutawahhimun anna al-hasila fi dunya lil bashari kadhalika cewa ba kar wani ya ya dinga cewa ai a duniya ma haka ne ga sauran mutane wala qaribun minhu abada yace ko kusa bai kai ba wa inna ma hiya al wannan wani abu ne wanda yake na sanin Allah wa tila'u maqamul ihsani ala al-qalbi faqat da abin da yake ma mai zuciya na sanin Allah maɗaukacin sarki to da yake cewa iyaka ina ma ka shedi wa turahatil qaumi da irin waɗannan maganganu na waɗannan mutane masu cewa suna ganin Allah wa khayalatihim da tunaninsu wa ru'unatihim da kuma karkatarsu wa in sammauka mahjuban in ka zo kana musu magana sai a ce ai kai mahjub ne kun san me mahjub kai an sa ma ba baka ga abin da muke gani bai malai ce ko da sun kira ka haka fa ka ce allahumma zidni min hadha alhijab alladhi ma wara'ahu illa alkhayalat wa turahat wa shafahat in dai haka ne shamaki Allah ka kara mu wannan shamaki ya kara karfi haka malam ba wannan zamanin ya amma kuma abin da yake faruwa a zamanin nan yake faɗa ko ko wani ne ya zo ya rubuta miki wannan maganganu aka ita maganar gaskiya duk inda ka ganta mafitar ta guda ɗaya ce duk inda gaskiya take kana ganin ta zaka gane cewa gaskiya ce da haka yana faɗan wannan maganganun shekaru ɗari takwas da suka wuce shi kuma muna ganin waƙin abin yana faruwa yanzu duk wanda yake ce wannan yanzu gaya mishi malam ya take abu ga ce ai kai ba za ka gane ba ne ko ai kai idan ka arfa yake ba za ka gane abin da muke gani ba to mala yace kakka damu da duk wannan rodanin da suke ciki yace fa kalimur rahmani wahdahu ma'a hadha lam tatajalla dhati lahu ga dai wanda ya zance da Allah fiye da kowa shine annabi Musa Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima ana kiran shi Kalimun kalimullah ko ranar tashi alkiyama da mutane za su tashi suna neman ceto in sun je wajen annabi Musa shaidar da za su masa kenan cewa ya Musa kai ne Allah ya zance da kai fiye da kowa ba wanda Allah ya zance da shi fiye da shi kama annabi Musa alaihi salam a wajaje daban-daban a gabobi daban-daban to amma duk da haka ya ce, yace gashi kalimullah amma zatin Allah madaukakin sarki bai bayyana gare shi ba abin nufi anan to waye kuma zatin Allah zai bayyana gare shi وأراه ربه تبارك وتعالى أنه لا يثبت لتجلي ذاته كما الله ينونا مثل شوى إن دا زي بيّن ذاتنا نمو موسى بزي إيا غنين ذاتنا بتن دا غا حسكن كوي أن بيّنا مش بي إيا بتو إنا غنين ذاتنا نا الله مدعو بسن سلسل لما أشهده من حال الجبل كيان دي دوقا يان دي زمنتو وخرع الكريم صائقا مرشيا عليه نمو موسى يفادي يسوما lima ra'a ma ra'a min halin jabali inda tajalli rabbihi lahu yayin da ya ga halin da dutsen ya kasance bai san lokacin da ya kife ba walam yakun tajalliyan mutlaqan ba wai kuma Allah madaukakin sarki ya ya bayyana kanshi bane ga annabi Musa wani bangare ne kadai Allah ya yaye shi ba wai gaba ɗayan sa bane shi shamakin Allah yana da yawa yasa da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa menene shamakin Allah ya ce hijabu hunnur shamakin Allah haske ne idan ƙaramin haske a duniya in an sa yanzu idan 'yan sanda ko jami'an tsaro suka zo cikin dare suna neman masu laifi mai suke yi ba haska musu fitila suke ba ana iya daga ido idan wannan ɗan karamin hasken ya iya kashe ma mutum to ina ga hasken Allah shi yasa a wannan gida na duniya ba wani idan da zai iya sakewa ya ga Allah madaukakin sarki ba a yi shi ba a nan gidan duniya babu shi amma ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya albishi ga me yake cewa kum tatarawna rabbakum shi ma kuma za a gan shi ne ba tare da ihaba ba akwai abin da ake kira ihaba shi ne gangamewa. za a ga Allah madaukakin sarki amma ba za a gangame gaba ɗaya gaba ɗaya ba kuma Allah madaukakin sarki girman shi ya kai kuma tsarkin shi ya kai inda ya kai bandan ta a ce wai har mutum ya ga Allah matsaukakin sarki ya gangame zai iya bada komai da komai akan Allah matsaukakin sarki babu wannan mutum Dan haka mali yake ba da wannan bayanin yake cewa ɗaya daga cikin malaman tafsiri abbahar ibn muzahim yake cewa azhar Allahu min nuril hujubi mithla man karitahu yake cewa kwatankwacin abin da Allah ya yayi na haskensa a wannan lokacin da annabi Musa ya tambaye shi kamar wato daidai iskar da take busuwa a hancin dan maraki kamar haka ne daidai hancin dan maraki girmansa daidai iyaka kofar da Allah ya bude na hasken shi kenan shine wannan dutsen to ina da ya bude gaba daya in ya bude gaba daya komai ma ba zai zauna ba komai konewa zai saboda karfin wannan haske na Allah madaukakin sarki kuma ya tabbata cikin wani hadisi na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa لو ah, Azza wa عز وجل سبحات وجهه ko inda Allah madaukakin sarki zai yayi sarki da haske da ke fuskarsa to duk abin da yake iyaka ganin Allah madaukakin sarki zai kone ba zai tsaya ba ai cikin hasken Allah ne ya haskaka sammai da ƙasa Allah ya ce Allahu nuru samawati wa da hasken da yake da shi shine ya haskaka sama da kasa har muke ganin mutum ya kalli nan idan kai baka wani haske har ka kalli abin da yake nesa wannan duka Allah madaukakin sarki ne ya samma mutane wani abu daga cikin haske ya buɗe dan su gani kuma aya ce ta Allah madaukakin sarki yanzu da cikin sunayensa akwai annur kuma siffa ce tasa nurun ala nur to wannan tabi'i yake cewa ai Allah ya yaye hijabi ne abinda bai wuce daidai abinda zai ratsa hancin dan maraki ba wa qala abdullahi ibn wannan sahabi ne radiyallahu anhu akabul ahbar suka ce ma tajalla min azamati llahi lil jabal illa mithla sammil khiyar hatta sara dakkan to abin da ya bayyana na daga hasken Allah maɗaukakin sarki bai wuce ramin nan na allura ba dan kadan ne Allah ya bude shi amma dutsen ya zama gari to ina da ya bude gaba daya kaga ba abin da zai saura ke ba abin da zai saura haka hasken Allah da girman Allah maɗaukakin sarki ya wuce abun wasa haka mutum ya zo yana cewa a'a ko a baka wani abu na yaudara a ce in karanta abu so kaza za ka ga Allah wannan duka yaudara ne wannan duka rudu ne da hayaniya duk wani abu da za a bayar ai annabi Musa ya san shi annabi ne na Allah daga cikin ulul azm in akwai abin da zai iya jurewa ya gani ai zai zai ko shi kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi hal ra'aita rabbaka yace ra'aitu nura yace haske na gani amma idan ce da Allah ya ce tsakanin shi da shi haske ne kawai ya ce nuran an ne a rabu haske ta yi zan na ratsa wannan hasken har na gari ce ba zai yi ba saboda haka wasu mutane suna ganin cewa ai ya kai mataki na wata nutsuwa da har zai iya ganin Allah har ma ya ce ya yi magana da shi wani ma har ya ce ya rubuta wani littafi ya ba Allah ya karanta ko wannan duka turwahat ne wannan duk ƙarya ne da son burgewa da neman suna ko ƙare da yi kuma littafin nan a yau inda gaske ne a fito da shi ko a cikin ƙananan almajirai sai sun yi rugu-rugu da abin da yake ciki kalma wannan mai ƙaƙƙiya a cikin shi daga farko zuwa ƙarshe babu cewa rubuta Allah ya kuma tun daga lokacin da aka faɗi wannan nan sai ya faɗi shaka ko ba zai ƙara tashi ba dan ya tuba ya koma ga Allah ko wanda suka sani sun sani a nan garin asali wa qala suddi suddi daga cikin masu rawaito hadisi a wajen ibn abbas yake cewa ma ta jalla illa qadran khinsa ba yanda Allah madaukakin sarki bayyana hasken sa yace bai wuce saman wannan ya ba ma'ana ana nufin abu ne kan tsani Allah ya buɗe kamar ilimi da Allah yake cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yadda kake ganin a yi rubuce-rubucen ilimi a rubuta littattafai ɗaruruwan littattafai a yi bayani a yi a yi ta tafsiri ana wannan ka ce ai wani malamai sun yi kaza to duk abin da Allah ya ba su abu ne wanda yake kankani bai taka karakarya ba da ya wuce kamar ka tsoma allura a ciki ka ɗaga ta baka ga nawa ta rage a cikin teku na kwatanta da ilimin Allah haka da abin da Allah yake bayarwa yana baya bayan shi ne abu ne wanda yake kaɗan haka abin da Allah maɗaukakin sarki ya bar ma shi ya fi yawa fiye da abin da ya sanar da bayansa ya zo cikin mustadrak al-hakim hadisin sabit al-bunani daga Anas radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan ayar ayar annabi Musa din da ya karanta wa qala hakaza ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuni da hannunsa wa wada al ibham al ibham shine wannan yatsa sai ya dauki wannan yatsan alal mifsal al a'la min al khinsir ya daura anan mana yake cewa abinda Allah ya bude bai wuce daidai haka ba na iyaka can da ya ta gargaza wannan dutsen sai wani mutum da ko alwala bai kyautatawa sai zai ce ma wai yi birgima yana ganin Allah yana cikin kazanta ne ma ba wani ya nan ya fada kwata ya tsari a nan ya wancan wa ma ce ma a wannan halin wai shi ke ganin Allah to kaga daga jin wannan ka san barna ce sai ce ai shi a wannan halin shine mafi halin nutsuwarsa halin da ya fi kowane hali nutsuwa kenan kai da kake nutsuwa zai ce ya fi ka nutsuwa to ya yace ko da sun gaya ma cewa kai baka san me ake ciki ba an ma shamaki baka san hakika ba baka san yace aje a haka Allah ya kara ma wannan shamakin dai shine shamakin da yake tsakanin ka da wannan kara kuma hadisin fasakar jabal dutsen ya fashe ya watsi gaba daya kuma hadisin nan sanadin shi akan sharadin imam muslim ولما حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض أصحابه lokacin da almajirin sabit wanda ya waito hadisin daga anas ya bada labarin hadisin sai wasu suke ganin cewa anya wannan al'amarin gaskiya ne kuwa sai ya ce musu wa kale ya ce a bi hadha aka ce yanzu yayi magana da wannan sai yadda daki kirjinsa yake cewa yuhaddithu bihi thabitun an arafa rasulillah wa tunkiruhu anta wa la uhaddithuhu bihi yanzu a ce sabit ya ji daga anas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka karyata kuma a ce ni in ki faɗa yace dole na faɗa haka Allah ya bayyana fa in shahida laka al-mahdubun bi annaka mahdubun an turahati wa khayalati fa tilka shahadatu laka bil istiqama hada ke cewa to idan suka zo suka ce to su sun shaida cewa kai baka san hasken Allah ba baka san hakika ba baka san Allah ba kai ba arifi bane kai ba masanin Allah bane kai ba majazubi ba ne ya ce to wannan shaida ce suke baka cewa kai kana kan daidai don ba an jazaba haka ya yi yanar ke ne Ya sa kowa ya taba shi sai ce Allah to wanda wannan barna ce da haka yace ce ta sauri ne haka da ka ji wani kunci don an kumfanta ka da haka wa billahi tawfiq Allah shine mai datarwa wa huwa musta'an shi ake neman taimako cewa amma kuma tul jami'i ila al wannan mataki na tumanina yace fa mash'adun sharifun fadi wata gaba ce mai daukaka wacce take babba wa huwa mash'adul kummal wani mataki ne na waɗanda suke cikakku abin nufi da cikakku babu wanda yake cika a wajen Allah madaukakin sarki sai wanda Allah ya tabbatar da cikarsu kamar annabawansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamula min ar-rijali kathir da yawa daga cikin mazaje sun cika musamman ka zaba annabawan Allah ka kalle su cikakkun bayin Allah amma yace walam yakmul min an-nisa'i illa arba mata kuma cikakku a cikin su guda hudu ne kawai wanda suka kai kololuwar daraja da za a yi nuni da su yace akwai Maryam ibnatu Imran uwar Annabi Isa akwai asiya imra'atu fir'aun akwai fatimatu ibnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam akwai kuma yatimarta khadijatu bintu kuwaili shi waɗannan su ne mata da suka cika da duk inda za ka yi misalin mata a duniya to su ne farko sai wani ya kama labarin wata rabi'atul adawiya to ba ta kai maryam ba ko ba ta kai aisha ba ba ta kai khadija ba ba ta kai asiya ba duk ba ta kai su ba saboda haka ma'anyin mali ya ce alkummal yana nufin bayan annabawa akwai kuma wasu waɗanda mutane ne da allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajar suka cika fa inna mahadratal jam'i tu'fil lokacin da suka tattaru suka kusanta da allah maɗaukakin sarki wannan kusanta da suka yi yakan shafe duk wani abu wa tamhul aghyar wa tahulu baina shahidi wa baina ru'yati al-qalbi lil ma'ana a koda yaushe lil koda yaushe suka shiga cikin kusancin su da Allah madaukakin sarki sukan kokarin boye kansu wannan gaba takan kai su ga ganin cewa su sa shamaki tsakaninsu da bayi abin nufi duk abin da za su yi ma ba sa so wani ya san suna yi domin Allah mutum ne zai shiga ibada in ya ji motsinka kana zuwa sai ya yanke ibadarsa don ma kai ka yana wata ibada ba ko in ya gane ka gano wata ibada da yake zai canja salanta ko ya canja wajen domin yana gudun kar ya yi ibadan nan domin Allah ne amma yake nuna ma mutane to kaga wannan in ba cikakke ba wai zai wani wani so yake in in yana yin ibadan a gan shi haka ne ko ya za amma ambatan Allah yake sai ya tara siku kaman goma ya ci kaman unguwa cewa yana yi haka ne amma ambatan Allah ne sai an tara tukunna an yi ai Allah yake wa qurra baka fi nafsika an wa khufyatan wa dun al-jahl min al-qawl ta ambaci Allah a ba tare da daga zance ba haka in ka daga ka ga wa ka daga ma Har ɗaga wasu su ji kenan ai ana so ka kusantar da kanka ga Allah madaukakin sarki ka koya abin da kake yi daga kai sai Allah madaukakin sarki ba na mutane ba قال فيرى الحق سبحانه qa'iman bi بذاته dan haka duk abin da zai na ibada bai ganin kowa sai Allah madaukakin sarki ma'ana baya tunanin wani ya yabe shi baya tunanin a'a yayi dan wane ne ko dan ya burge wane abin da yake gani kawai yana neman Allah madaukakin sarki shine wa mali ahadin inda hu min ni'matin tujza illa tiga a wajhi rabbihil a'la yana neman Allah ne duk abin da yake aikata yana aikata shi domin Allah wa yara kullu shay'in qa'imun bi kuma yana ganin duk wani abu Allah madaukakin sarki ne yake tsaida shi mutawaqqidan fi kasrati asma'ihi wa af'alihi yiwa sifatihi yana halanto da Allah madaukakin sarki cikin kallon sunayensa da ayyukansa da sufofinsa wala yara ma'ahu ghayruhu wala bai ganin wani sai Allah madaukakin sarki asu hali man yashhadu ghayruhu saban wanda yake ganin waninsa da abin da zai zai saboda wani ne saboda a kafa masa saboda a ce yayi saboda ya burge wasu yace ta sha'anu fi hadha shuhud wannan gaba ta nutsuwa mutai shige ta baya shiga wancan fa inna sahibahu fi maqamin wannan shine abin da ake nufi da asalin fana'i wani zai ce ma yayi fana'i me yake nufi da fana'i fana'i shine duk abin da za ka yi shi na aiki ka narkar da shi ya koma ga Allah ne ba rabon ɗan adam a ciki wannan shine alfana kamar yadda yanzu in ka ɗebi gishiri ka sa a ruwa aka ce ka raba gishiri da ruwa ba za ka iya ba ya riga ya cuɗanye ma'ana duk aikin da za ka yi ba wani ɗan adam da zai zo iya cewa ga ka san shi a cikin aikin ta yi ne domin Allah maɗaukakin sarki kuma wannan shine abin da yake tserar da aikin bawa a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai kallon aikin ka yana kallon zuciyar ka ne da wace zuciya ka yi aiki ka yi da zuciyar da kake so a yabe ka ne a kai ko ka yi da zuciyar da kake neman lada a wajen Allah ne kake neman kusanci a wajen Allah ai Allah bai kallon aikin bawa yana kallon zuciyarka ne sai ga menene nufinka a cikin zuciyarka wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat mutum zai iya sujjada dubu daya amma bai yi nufin Allah bai zama bai da lada ko daya wani kuma zai iya sujjada guda daya Allah madaukakin sarki ya daukaka darajarsa da ita saboda ne saboda niyya ila mutum biyu ne za su shiga sahu su yi sallah wannan yana da ladan sallar shi ɗari bisa ɗari wanda bai da komai a cikin ladan sallar shi mutane biyu ne za su gina masallaci wancan yana da dada wannan bai da dada. mutane biyu ne za su ciyar su yi sadaka wancan yana da dada wannan bai da shi kuma ba wanda ya sai ce ga mai ladan ga mara ladan sai Allah inda shi ke ganin abin da ke cikin zuciya shi yasa ke kyautuwa ko da yaushe mutum ya dinga kokarin bibiyan zuciyarsa in har za ta bata ma wani aiki to kai kokari ka danne ta ko da tunanin ya zo ma a bayan aikin ka yi kokari ka ce Allah madaukakin sarki ka karba daga gare ni abin da nayi tunani wanda yake ba da nufin ka ba Allah madaukakin sarki ka yafe mu shine annabi Ibrahim da Isma'il sun ta taqabbal minna Allah ka karba daga gare ni haka ko ibada ce kai ta karo ya Allah Allah rabbana taqabbal minna Allah ka karba domin babban riba kenan ka yi aiki Allah ya karba yau in ka tara ayyukanka Allah bai karba ba za ka je ka iske babu komai shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura mun gabatar da ayyukan da suka gabatar kowane aiki Allah ya ce zama da shi kamar kura sai mutum ya je ga babu komai aikin ya kare saboda ne saboda ba a yi shi dan Allah ba kuma ba a yi shi da kyakkyawan niyya ba Shi ne yazo cikin zance wasu magabata suke cewa mutumin da ya yi niyyar aikin hajji. amma ya yi da niyyar yani kuma bai debo dukiya ta halal ba lokacin da zai ce labbaik Allahumma malabbai mala'iku za su ce masa sun mayar masa ce la labbaik su la sa'alaika ba amsa ba ba a karɓa ba akwai hasarar da tafi wani ka duba dai girman wannan ibada mutum yana ganin ya ce ya samu Allah da ita sakamakon shi aljanna ce ai wannan sakamako ka shi a duniya ke ka koma ka je ka nemo shi a can kaga ba hasarar da ta wuce wannan Allah ya tsare mu ala fa in yantaqil minhu ila maqam al-baqa wa illa qata kulliyan wannan hali da yake ciki bai kai shi ya zama ya wanzu ya tabbata a cikin wannan ɗabi'a ba to lallai wannan ya samu katsewa ففي هذا المقام إن لم يطمئن إلى وصول البقاء وإلا أبطل الأمر ما تقربي تولي أكن أبن ديكي بيطايا يداجي يجاجل شي kuma ya yi shi da zuciya domin Allah matuƙar bai yi haka bai ce to ya ɓata ayyukansa wa khalaqa ribqatal ubudiyyata ya zame wato ƙangin bauta daga wuyarsa haka shi bai zama kuma bawa na Allah ba ya zama bawan mutane dama bawan Allah shine wanda yake wato miƙa wuyansa gaba ɗaya ga wa ga Allah maɗaukakin sarki to wannan sai ya aikin sai ya miƙa shi ga mutane kaga ya zama babawan Allah ba wannan bauta da ake ma Allah ya yi ta domin wani fa idan kuma anna ila albaqa'i kuma anina ta man ya'lamu annahu la budda lahu minhu wa illa yashabu wa illa fasada wa halaka kana hadha min kuma anina til jam'i ila albaqa'i wallahu a'lam da haka yace idan har zuciyar shi ta tarkata ya samu nutsuwa na ya wanzu ya ɗore a cikin wannan abin to wannan ya san cewa babu makawa dole sai ya yi wannan ya samu abin da ake nema na sakamako to idan kuwa wannan abin bai rabe shi ba to duk ayyukansa sun ɓaci ya riga ya rusa su don haka zai zama wannan ita ce tumani na tuljam'i ilal baka haka mutum ya samu wannan nutsuwa wa amma tumaninatul maqami ila nuril azal abinda yake nufi da shi tumaninatu maqamihi ila sabiqati allati sabaqa biha al azal da haka abinda yake nufi da wannan mataki shine na karshe da yake ambata shine ya samu nutsuwa zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta masa fala ta tagayyaru wala ta tabaddal bai canjawa kuma bai wato musanya shi kala shi yasa yake tumaninatul maqam wa lam yakun tumaninatul hal domin halin mutum yakan canja daga lokaci zuwa lokaci ko da walau lam yahul lama summiya halan inda bai canja ba za a kira shi hali ba da haka fa idza tumanna ila sabiqati wal husna allati sabaqat lahu min Allah fil azal idan ya samu nutsuwa ma'ana ya yadda da abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta masa ya yadda akwai sakamakon Allah akan kaza ya yadda kuma duk abinda ya samu Allah ya riga ya rubuta rabansa ne kuma duk abinda zai yi na ibada ya san cewa dadan shi na wajen Allah to duk wanda ya samu wannan kana hadha tumaninatul maqami ila al-azal kaga ya mai da sa zuwa ga Allah madaukakin sarki gaba daya وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء والله تعالى أعلم wannan ita ce ƙarshen wannan gaba an an kula da kyau irin waɗannan abubuwa da yawa mutane ba su cika mai da hankalinsu gare su ba saboda wasu suna ganin cewa ai abu ne da ya shafi wasu sufaye to amma akwai barna ne a ciki da yawa shi yasa malam yayi ta warware maganganun domin mutum ya gane me ake nufi da wannan al'amari musamman a halin da muke ciki a irin wannan lokaci da wannan magana ta yawaita a ce ma akwai wasu mutane 'yan haƙiƙa haka ake su ko inda za ka tambayi mutane da yawa me ake nufi da haƙiƙanin ban san ne haƙiƙan ba ban san me ake nufi da haƙiƙa ba a ce ai su 'yan haƙiƙa ne 'yan haƙiƙa za su ce masu ba ruwansu da shari'a to ka taɓa cewa kai kana bin Allah ba ka bin annabinsa za ka yi aiki da ƙur'ani ka ce ba za ka yi aiki da hadisi ba waye ya zo da alƙur'ani shi mai hadisin shi ya zo da alƙur'ani ko kuma da ya zo da Alƙur'ani bai bar Alƙur'ani shi kaɗai tsurarsa ba sai ya haɗa shi da waɗannan maganganun nasa don su bayyana ma mai ƙur'anin ya fi to shi ɗan hakika zai ce ma ƙur'anin ma kan shi a ajiye shi tunda ƙur'ani ya ƙunshi shari'a duk wani bayani na shari'a yana ina ta ce alkur'ani sallah tana ce alkur'ani zakka tana ce alkur'ani sadar da zumunci yana ce alkur'ani biyayyen iya yana ce alkur'ani ko duk abubuwan da zaka yi na kusanci da Allah na ibada yana ce alkur'ani zai mutum ya ce ma shi ba ruwan shi da waɗannan abubuwa wanda ya ce ma shi sallah ba ta hau kansa ba kaga ya warware duk ayoyin da suke umarni da a yi sallah a cikin alkur'ani kenan wanda ya ce ma azumi bai hau kanka ba da irin azumi zai fito ya ci abinci ka ce ya aka ya ce Allah ya rubuta zan ci abinci ne ita ce fara ita za a ganshi shi da rana yana ci abincin kai mana ya kake cewa ce malam ba ruwanka ni hakika nake to haka Allah ya kaddara tun fil azan dama a yau zan ci abinci amma da za ka ce cire kayan shi ya yawo tsirara ba zai yadda ba ko shi ban nan ba zai ce Allah ya rubuta masa to wannan ba ita ce wannan hakikar da su suke faɗa musamman irin wannan lokacin kuma da yawa wasu an kwashe su sun je sun bata sun halaka a cikin wannan tafiya mutum sai ya tashi yana ganin cewa shi mai imani ne alhalin imani ya yi gabas su sun yi yamma a duk wanda zai karyata abin da yake ginshiki ne daga cikin ginshikai na addinin musulunci wani ayabar musulunci musamman waɗannan arkanul hamsa guda biyar ɗinnan da abu ne da ba makawa duk musulmi ya san su a musulunci a shahadatan ko a salat a siyam a zakat alhaj kowa ya san waɗannan guda biyar duk wanda ya taɓa gaba daga cikin wannan gabas kamar ka samu wannan tebur ɗin ne ka cire kafa ɗaya zai zauna to haka musulunci in ka taba ɗaya a cikin wannan babu ka kuma a cikin sunan in ka cire shahadatan babu wanda ya kai sallah a cikin su ya ga ce sallah nan ajiye ta da haka ba wani shi da sallah da haka in dai har su ba za su ji kunyar faɗan wannan abun ba bai kamata a ji kunyar gaya musu gaskiya ba ko in mutum ba zai ji kunyar cewa ya faɗa ya fito ƙarare ya ce in ka je ka sadu da Allah ya saka ya ce zai saka a wuta don baka yi sallah baka nemo shi akwai da yawa masu faɗan haka to wannan ina ke yake a saboda haka wannan ɓata ne halaka ce hakika ta gaskiya shine ka rike littafin Allah ka rike sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu hakikar da ta wuce wannan ka rike alqur'ani ka yi aiki da sunna domin duk yadda za ka kai ga biyayyarka da Allah da neman kusanci ga Allah in bai zo cikin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka ka halakar da kanka ta hanyar shi ne kawai za ka kai zuwa ga Allah ta hanyar shi ne za a sanya za a bauta ma Allah in ba hanyar shi ba babu wata hanya da za ta kai ka zuwa ga sanin Allah kowa ce ma wai akwai a'a wata dariƙa kaza ita ce kaza wannan ita ce kaza hanya ɗaya ita ce hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu a bayan shi ya zuwa yanzu da za ka zo ka jera waɗannan shugabannin wannan tafiyoyin ko ƙungiyoyin ko jama'o'in duka tattara suka ce ga annabi ka ce ga suka ce mutane su zaɓa za su zaɓa waye za su zaɓa ba su zai zaɓi wani ga annabi yana duk matsayinsa ko ba wanda zai kalle shi ga annabi yana saboda haka ya kyautu mutane su dinga gane wannan gaba gaba ce mai hatsarin gaske kuma mutum bai sani ba yana iya rabuwa da addini mutum ya raba kanshi da imani ya raba kanshi da Allah ya raba kanshi da tafarki na tsira to gaba ta gaba wanda sha Allah ita ce za mu tashi a kai shine yace wa min manazili na na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul himma wato mataki na kwazo an ce himma shine kwazo mutum ya sa kwazo kuma ya kwazan nan yake kuma ne ake nufi da shi wannan malam zai magana a kan shi a gaba kuma zai yi magana a kan wani gaba babba sosai wanda ita ce manzilatul ba'amba mataki na ƙauna an ce ƙauna babbar ƙaunar da ake nema ita ce ƙaunarka da Allah sai ƙaunarka da annabin Allah sai ƙaunarka da kuma bayin Allah wannan su ne matakai na ƙauna manya-manya da ba abin da ya wuce su ta haka duk abin da za ka yi ka gabatar da ƙaunar Allah kan ƙaunar kowa sannan ke ka gabatar da ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan kowa kowaye shi sannan kuma sai ka zo ka fara ƙaunatar bayin Allah waɗanda suka so Allah ka so su wanda suka ƙi Allah ka ƙi su la tattasidu aduwi wa aduwakum awliya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd karki muminai bayan Allah kake kafirai waɗanda suke makiya Allah to wannan sai ka tabbatar da bauta ga Allah dan ita ce kan gaba ai kafin ka so annabin Allah sai ka so Allah da ya halice shi ko wanda ce a ah, wallahi shi ba ruwan shi shi annabi kawai yake so ba ruwan shi da Allah in Allah bai halice annabin ba ya za ka yi kaso shi to in Allah bai halitta ba sai ya za ka yi kaso ai sai da Allah ne ya halitta tukunna har ka samu wanda za ka so haka ƙaunar Allah ita ce kan gaba fiye da kowa kuma shi ma manzo Allah zaɓe alaihi sallama ƙaunar Allah ya koyar da bayan Allah cewa ku ƙaunaci Allah an ya kuna Allah wa rasuluhu min ilayka mimma siwahu Allah da manzon shi ya zan sun fi kowa ƙaunuwa a zuciyarka kowaye su ko ni matsayin su za ka iya saba ma kowa akan ka yi biyayya ga Allah amma ba za ka saba ma Allah da annabinsa akan ka yi biyayya ga wani ba wannan ita ce babbar ƙauna muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana waɗannan kwanaki masu albarka masu gabatowa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda za su halarce su idan kuma ba mu zamanto cikin wanda za su halarce su ba Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan da muka yi kafin su muna roƙo Allah madaukakin sarki fitintunu da ake fama da su a wannan ƙasa Allah ya kawo ƙarshen su tashe-tashen hankula da damuwoyi da ake samu da taɓarɓarewar tattalin arziki wannan laifinmu ne muna kai kukanmu ga Allah ya yafe mana kar Allah ya kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ina roƙon Allah madaukakin sarki kyautata mana karshen mu ina roƙon Allah madaukakin sarki albarkaci rayuwar mu wannan mu na addini da kuma jagoranci na ƙasa Allah madaukakin sarki ya sanya musu tsoronta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon musu biyayya cikin abin da yake ba saban shi bane ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata karshen mu ya sanya aljanna makoman mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله wannan shine darasi na karshe kafin Ramadan sai Allah ya hada mu a cikin wannan wata in muna cikin wanda Allah ya rubuta su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh